متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ‘Yan aljanna sun kishin gida da wasu matasan kai da aka yi masu koriyar riga akan kyawawan shimfiɗu.